أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau yau muna asabar 17 ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna takwas ga watan hudu shekara ta 2023 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma tare da kokarin sanin ma'anoninsa da addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata mai albarka na ramadan a wannan masallaci na zamzam da ke hotoro in ba ku manta ba dai muna cikin suratu ra'ad ƙarshe ta jiya mun tsaya kan aya ta 35 amu mu tsora kan aya ta 36 amma kafin mu ƙara bayanin musamman ayata talatin da 35 lokaci halinsa ya zama ba mu sami cikakken bayani na faɗin Allah masalul jannati lati wa'idal mutaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladina taqaw wa uqbal kafirin an-nar Allah madaukaki yace misalin aljannan nan ko siffar aljannan nan wacce aka masu taƙawa alƙawarinta shi ne allati wa'idal muttaqun wacce aka ma masu taƙawa alƙawarinta kuma alƙawari ne na Allah tajri min tatal anhar ƙoramai suna gudana ƙarƙashinta ukuluha da'imun wa zilluha inuwar wato abincinta da inuwarta da wato dawwamammu ne ba sa gushewa sai Allah ya ce tilka uqubal ladina taqaw wannan shine kyakkyawan ƙarshe na masu takawa abinda za su samu wa uqubal kafirin na su kuma kafirai karshen al'amarin su shine wuta za su shiga Allah ya tsare a tun jiya muka bayani cewa Qur'ani haka yake bayani bayani tsakanin at-targhib wa tarhib ai baka a kwadaitar da kai ai ma bayanin aljanna da lagwadarta da abin da ke cikinta kuma a gaya ma sifofin wanda za su shige ta don ka siffanta da wannan siffar kai ma a yi fatan samu Allah ya samu sami aljanna sannan a gaya ma sannan a tsoratar da kai da wuta da yadda take wutar da azabarta da aka tanada sannan a gaya maka kuma sifofin wanda za su shige ta su ne kafirai don ka guji irin abin da suke yi da abin da duk zai kai ka wuta Allah ya tsare mu da wuta to ita wannan aya kamar jiya mun karanta wata aya da ta daɗa fassara ta da aka ce wato ainihin alƙawarin dai da aka wato ainihin farko ita aljanna alƙawari ma masu takawa mun san alƙawarin Allah baya tashi da abin da Allah ya alkawari to lallai yana nan ba canji shine sai muka ɗauko aya cikin suratu Muhammad wacce ta fassara domin an ce ga siffa aljanna ta jiri min tatal anhar ƙoramai suke gudana ƙarƙashi ba a faɗi ire-irensu ba amma waccan aya cikin suratun muhammad ta ka ce masalul jannati lati wa'idul muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wannan aljanna da aka yi alƙawarin ta ga masu takawa to akwai wato ƙoramai na ruwa wanda suke shi ruwan gairo asinin ba mai canzawa ba canzawa ta launi canzawa ta ƙanshi ɗanɗano kenan ko kuma ƙanshinsa waɗannan anwa guda uku na ruwa su suke canza shi ko ƙanshin shi ya canza saboda ya daɗe a wurin ko kalar shi ta canza ko kuma wato ainihin ɗanɗanansa in an sa a baki canza Ko wannan ƙoramai na aljanna da suke gudana gwargwadon buƙatar 'yan aljanna kuma ba irin na nan ba da inda aka zuba ruwa ya daɗe lallai zai canza ba haka suke ba Allah ya ce gairu ne sannan ayat da ya ci gaba da bayanin yadda koraman suke ya ka ce wa Harun min labanin lam yataghayyar ɗa'amu sannan da wasu koraman su kuma na nono ne na madara wanda su kuma matsantsaninsu su ma baya canzawa ɗabi'a nono ko madara in ta daɗe canzawa take da nono ya daɗe kwana biyu uku zai tsami ko ma a firij ɗin na yanzu da ake wato ake takama in dai zai daɗe dole zai canza to shi wannan ƙorama ta nono ba ta canzawa tsarka Allah ya ce lam ya tagayyar ta'amu wani harun min hamrin lazzatin lisharibi sana akwai ƙoramai su kuma na giya lazzatin lisharibin masu daɗi ga masu sha giya duniya masu shanta sun sha ga ta sa tambele ta sa ƙwaƙwalwa ta taɓu ta je ta ɓata hanta cututtuka iri-iri giya take sababa masu shanta amma ita sai aka ce lazzatin lisharibin mai daɗi ce ga masu sha a wata aka ce a rishanta fita muhammed ko kita muhu mis in an kurɓe sai a ji wani ƙanshi ya tashi kaga aljanna ni'imomin ta yan uwa isu ne abin da mai hankali ya kamata ya mai da hankali shi yasa manzo da sahabbai kullun da su aljanna ya za su sami ta ya za su sami ta neman tsari da wuta roƙon Allah ya ba su aljanna mu ko yanzu duniya ce take roƙon mu su kuma duk abinda suke cikin duniya suna da abinda da za mu ji a ayan nan wato suna da ƙarewa ita ko ta aljanna ta dawwama ce ni'ima kamar yadda dai muka ji na na alƙur'ani daga cikin anhar ɗin aka cewa anharu min asalin musaffa akwai wata ƙorama ita kuma ta zuma ce tatacciyar zuma ba zuma wacce take sai an zo kana taunawa a'a kana tsoro ko da wani abu a ciki duk babu tatacciyar zuma haka za da ƙorama ta ita ma gwargwadon bukata wannan ɗan aljanna ‘yan kuwa abinda aka tanadan masa a hadisi da annabi ya bayani cewa mala aino ra'at ba wani ido da ya taɓa ganin irin yadda kayan aljanna su wala uzunin sami'at ba wani kunne da ya taɓa jin labarin ya ji yadda abin yake ya wasafa shi eh wala kaɗara ala bashar ko ma ya ɗarsu a zuciyarka asan wani zai tafi ya gano wani gida ko Amerika ko faransa ko rasha kasashen duniyar nan yadda suka ci gaba technology ko ka taho kofa kafin ka zo kai ne san sosai sai ta bude ka shiga sau da budewan ma aiki ne ko ko ba haka ake ba kofa an za ka shiga ba bukatar ka taba ta kai ne kana zuwa sai ta bude kana wuciya ta mai tiriri abubuwa duka yanzu ana ta kwaikwayar ababen aljanna kwaikwayo ne ba irin na aljanna ba domin wannan kofar za ta iya cijewa wata rana ma inda wuta take amfani wutar babu kuma Allah zai iya lalata duk abubuwan ma na duniya ne ba su da tabbas ƙarshe ba su ma lalata ba in gidanka ne aka tsara ma shi haka wata ran za ka mutu a zare ka a ji a sa kabari dan kuma ka ci gaba da rayuwa zai tsufa a yi wani wanda haka yanzu abubuwa ake ta su wanda suke kama da na aljanna amma fa ba na aljannan ba ne gado kaga ana yadda ake yin shi yanzu wurin kwanciya mota yadda take abubuwa duka to ba fa irin na aljanna bane sai Allah ya ce wa lahum fiha min kulli samarat a cikin aljanna nan suna da dukkan kayan marmari kayan marmari da wanda ka sani da wanda baka sani ba kuma su ma suna ne ba irin na can bane Wannan kayan ka in baka dan sa shi a firiji ba ma lalace ko ana nan kwana biyu na can babu gwargwadon bukata ne ga shi nan Allah ya ce wa magfiratun min rabihim ga gafara ta musamman daga ubangijinsu da za su samu ba su da sauran wani laifi da Allah ke cajin su ko tuhuma su da shi sai an wanke su tas an aljanna sai an hisabi sun tsallake saraki aka gaya mana ma cewa bayan sun tsallake an isu isu yan aljanna a sake musu dan kware kware hisabi saboda dai a wanke zuciyar kada wani ya shiga yana kullum wani kasan kullun shi ma damuwa ce ko ana ɗan jin haushin wane kun nemi aure tare ya kasa ka ko muna makwabtaka yana ɗan cutar da kai kana jin haushi to duk babu wannan inda zai shiga aljanna zaka ka shiga duk an kankara wannan ku wannan aljanna ki ne uwa abin kwaɗayi abin fata ga abin da nake gaya muku sai Allah ya ce kaman huwa khalidun fi nari shin wannan wanda suke da wannan ni'imomin zai yi daidai da wanda zai dawwama a wuta sun yi daidai babu shi dawwama zai kuma so 'yan wutan sun shiga bayan azabar wutan kuma za a rika shayar da su ruwa mai tafasashe wanda zai rika tsintsinka 'yan cikinsu Allah ya tsare mu da azabar wuta yasa kullum annabi yake neman tsare rabbana atina fi duniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا Ita ce babba addu'a manzo har ɗawafi yana yi abin da yake faɗi tsakanin rukunin yamani zuwa hajarul aswad ya Allah ya ubangiji ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kyakkyawa a duniya wannan ba sai ka lissafa ba Allah ya fi ka sani me kyakkyawa a wurinka addu'a ce shamila gamammiya ta fi ka zauna kana ba ni mota mai kyau kyakkyawa ba ni mata kyakkyawa ba ni wa gida wannan ai ba za ka iya ba akwai abin da kai kake ganin kyakkyawa ne ba kyakkyawa ne a wurin Allah to amma an kace rabbana atina fi dunya hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a na duniya wa fil akhirati hasana da kyakkyawa a lahira ita ce aljanna wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta wannan addu'a da annabi ke kenan kuma yake ga mu Aisha ya Aisha itaqin nara walau bi shiqqi tamra sai a ki ji tsoron wuta kora da tsagin da bino ki bayan sadaka da nufin Allah ya tsare ki daga wuta kullum haka rayuwar annabi take da sabai saboda su sun fahimci wannan aya din a ya zo cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim hadisi abdullahi dan abbas wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallah ta kusufi sai aka ji karu suka ji sabai sai wato suka ce ya rasulallah ra'ainaka tanawalta shay'an fi maqamika hadha ya rasulallah mun ga kana tsaye a matsayinka na liman mai sallah mun ga ka kai hannunka zaka tab kamar zaka wani abu haka muka gani daga matsayinka inda kake tsayen nan kake mana sallah mun ga ka tafi ka kai tafkar wani abu kamar zaka kama shi saboda haka sai suka ce sun mara ka takakaka sai kuma muka ga ka dawo ka dawo matsayinka ka tsaya faƙala sai ce in ne ra'aitul jannata ni na ga aljanna ne au uritul jannata ko kuma an nuna man aljanna ne fatanawaltu minha unqudan shine na kai hannuna in damƙo in tabko wata tuta ta kayan marmarinta na kai hannuna in damko walau akastuhu la'akaltun minhu da Allah ya sa na samu na kamo shi to da kunci daga gare shi wannan dodan kayan marmarin ma baki yace duniya muddin duniya na nan za ku ta ce har duniya ta tashi ba zai kare ba ku duba wata mu'jiza ce ta manzo yana cikin sallah aka nuna mai abubuwan da cikin aljanna sai ya ga wani tuwa to dodo ko na inabi ne ko na tufa ne ko na dabino ne ya kai zai damko sai aka ce a ba yanzu ba masu tafsirin hadin suka ce ma'ana kayan aljanna ba zai ci a duniya ba dan duniya daban lahira daban abin da ake san daban wannan daban an nuna ma annabi ne dan ya ga abin da yadda aljanna take eh kila da ya iya cinto daga nan kuma duniya tashi za ta yi an gama rayuwar duniya kenan sai kuma a tafi a ta lahira Allah ka ba mu wannan hadisai duka abin da suke nuna mana wato ainihin halala da ni'ima da Allah ya tanadan ma 'yan aljanna hadisin jiya mun karanta shi wanda muka ji cewa manzo sallam ya ce 'yan aljanna yana ci yana sha za su ci za su sha eh amma kuma abin sha'awa ba sa fitar da majina ba kuma sayin ba haya ba sayin bawali duk waɗannan abubuwa ba sayin su saboda me abincinsu yadda yake kamar in sun kwato kamar suka yi wata gyatsa shi kenan wannan ya gyatsa shi ne abin da ya fita ya fita kenan kuma gyatsar ƙanshi gare ta kamar ƙanshin miski ba gyatsa magwas irin tamu ta nan ba da za ka yi wani warin abincin cikin kai fito ita ba haka take ba to kaga yan aljanna ke na yan uwa eh a wani hadisi aka ce za a ba ɗan aljanna ƙarfin wato ainihin mutum ɗari na nan duniya mutum ɗari haka za a tattara ma mutum ɗaya ƙarfi na cin abinci da sha da jima'i da sha'awa da zama duk sheki da su sa na biya ga tsohuwa ya ce ba za ki shiga aljanna ba ya ta kuka ya ce ai abin da nake nufi yadda jikin nan naki yake haka ba haka za ki shiga ba sai an mai da ke tsawon annabi adam an ce zira'i sakin a yanayin jikinka wannan ba zai iya ɗaukan ni'ima aljanna ba a ah, yanzu ko nema ta duniya ba ku gani ba yanzu ka je aka jefa ka cikin wata ni'imar sai ka bi ta kai ta mura ka sha ɗaya lika waye ne sai ka ga ba lafiya to balle ta aljanna ni'ima aljanna sai an sake ƙera jikin an sake zira'i dai an ce sattin tsawon annabi adam kenan haka kowa zai shiga to shine wannan hadisin shi ma abin da ya nuna kenan ‘yan aljanna duk sai an masu wannan hidimar sannan a sa su gidan aljanna Allah ka samu Allah ka samu aljanna Allah ka tsare mu daga azabar wuta wannan shine ina jin sai aya ina ga akwai ƙarshen ayar ko can wada inda aka ce wato ya tilka uku akwai magana inuwa da aka ce akwai inuwa wacce take inuwa ba ta gushewa na jin mun karanta hadisi ko wanda cewa mai doki in garman doki mai gudu zai yi tafiya shekara ɗari ƙarƙashin inuwa aljanna bai wuce ta ba sannan da aka ce ɗin nan wato ita inuwar kanta ukuluha da'imun wa abincinsu na dindindin ne bai ƙarewa hasan ni'ima iri biyu ko ta yanke ko ta ƙare yankewa wata ranta samu wata ranta yanke wata ranta samu shine yankewa to banda neman aljanna arewa kuma ta kare karkam kinan kenan babu to duk ɗayan biyun nan babu da abin da ya shafi abin da duk ɗan aljanna zai kina nan dindindin kullum haka kuma inuwa da yake ita inuwa ba irin ta nan duniya ba ce tana nan kana ci an jima sai ta gushe rana ta zo wurin ba ta take ba shine aka haɗa su aka ce wato ukuluha da'imun wa zilluha abincinsu na dindindin ne kullum ba yankewa ba karewa haka kuma inuwa ita ma ba yankewa ba gushewa ba karewa ba inuwa ke irin ta nan duniya rana ta mai da ita nan ta ba a babu na aljanna ba zai ga wata rana balle ta dame shi ba ni'ima ce yan uwa wacce take sai dai a faɗa ma iya abin da za a iya faɗa ma amma ba za ka iya gane ta yadda duk kake zato ba to da aka gama ibnu kasir ya ce to shi ƙur'ani haka yake zuwa wato a nan sai aka gaya mana wato yi ta'ala bai na sifatul janna wa sifatin na da yi rasgiba fil jannati wa yi hajjara fil Allah yakan gwama ni'imomi da sifofi na aljanna da kuma sifofi na wuta domin ya kwaɗaitar da aljanna masu kwaɗayi su nema sannan domin ya tsoratar da wuta don masu tsoron shigar ta su nisance ta abinda zai ja su shiga din sa ƙwar'ani yake zuwa da wannan lamma لما ذكر صفة fi ma ذكر kala ba da hudu aka gaya mana sifofin aljanna to baya sai aka cika da cewa tilka uqbal ladina taqaw aka cewa uqbal kafirina nar kyakkyawan ƙarshe wato na masu taƙawa ita ce aljanna sannan sannan kuma mummunan ƙarshe na kafirai ita ce wuta ko mummuna ne don wanda zai shiga wuta kuma shine ƙarshen shi kaga ya zama mummuna shi kuma wanda duk zai gama rayuwa da ƙuncinta da wahalarta da zai shiga aljanna shi kuma kyakkyawan ƙarshe kenan yasa ake cewa aljanna wato ita ce abin nan ɗin kafiri duniya Aljanna kafiri sannan kuma duniya kurkukun mumini saboda mumini yana da halayya yana da haram yi ka za ka yi bari ka za ka bar shi ko kana so ko baka so shi ko kafiri ba ruwan shi komai daga dama zai yi yasa sai a ba su ma duniya dan su gama cin yaraban su sannan kuma kai mumini ka can ka je ka sami naka to mai Allah ya ce aya ta gaba نعم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه نعم ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إن na'am Allah madaukaki ya ce wallazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba su littafi atainahumul kitaba muka ba su littafi na bima unzila ilaika sukan yi farin ciki da abin da aka saukar gare ka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd amma daga cikin wasu kungiyoyi sukan yi musun wani yanki na shi abin da aka sauka maka kulka ce inna ma umirtu an abudallah ni an umarce ni ne in bauta ma Allah wala ushriku bi kuma ba zan tara kowa da shi ba ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab zuwa gare shi nake kira kuma zuwa gare shi makoma take to anan malamai suka ce abinda ake nufi walazina atina humul kitaba wanda aka ba su littafi su ne ahalul kitabi kenan wahum qa'imuna bi muqtada ahalul kitabi akwai wanda sun karanta sifofin manzo a cikin littafinsu, kuma sun fahimce su yayin da Allah ya aiko shi da manzanci suka yi farin ciki da abin da ya zo masa na gaskiya suka karɓa suka bi suka yi imani shine Allah ki sa wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika. waɗannan da muka ba su littafi suna farin ciki da abin da muka saukan maka sai Allah ya ce wa minal ahzabi sai aka ce humul yahudu wan nasara daga cikin su kuma ko su kungiyoyin na kafirai man yunkiru ba'dha wanda suke inkarin wani abu na sashin shi alqur'ani na abin da ya shafi sifofinka da cewa shaidar za ka zo manzon ƙarshe sai suke inkarin irin waɗannan to kaga a nan muka duba za ka ga wata ayar can cikin suratul baƙara tana ƙara bayani a wannan na na allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika na bi wa man furbi hi wa ulaika humul khasirun Waɗannan da muka ba su littafi ya na hu yatlunahu haqqa hi kuma suke karanta shi haƙiƙanin karanta shi ulaika na bi wannan su ne suke imani da shi littafin wato suke imani da alkur'ani kenan inda sun karanta a nasu sun ga sifofin manzo kuma da ya zo aka ce ga ƙur'ani suka yi imani da shi yala ce wa man yakfuru bihi wanda duk ya kafirce da shi alkur'ani bayan ya riga ya zo Allah ya aiko manzo ba wani manzo kuma da zai da'awar abin da ya zo da shi sannan ba wani da zai bi wani manzon ba manzo ba a karɓi biyayyarsa shi yasa annabi ke faɗi cewa wato ga yahudawa da musa yana da rai ba abin da ya rage mai sai dai zai bi ni na musa hayyan ma wasu yahu illa tibai da musa na nan da rai ku da kuke cewa kuna kan addinin sa to ko shi da yana da rai ni zai zo ya yanzu domin zamanin addini na ne nashi an shafe shi na annabi isa an shafe yanzu na zamanin manzo ne don shine cikamakin annabawa kuma risalar da ya zo da ita ita ce har ƙarshen duniya to shine ainihin Allah madaukaki yake ga mana waccan ayar sai ce fa ulaika khasirun waɗannan su ne masu hasara wanda gashi sun san gaskiya annabi shine annabi na ƙarshen zamani ƙur'anin da aka sauka mai gaskiya ne amma suka ƙi kuma har yau wannan tana faruwa galibi za ka ga fasto in yi zurfi wajen karatun littafansu sai ya gane duk shirme ne kuma sai ya gane musulunci shi ne wasu da yawa sai ga Allah ya zarta su da musulunci su musulunta wasu kuma kila bata ta riga ta tabbata kansu San zuciya wasu kuma sai su ga in sun tuba to wannan abin da suke samu na girma da wani tamani da suke samu a cocin wa zai ba su sai su ci gaba da ɓannarsu tare da sun san ƙarya ce eh jahilansu ne suke tafiya akan wannan ababen na rashin daidai shi ne a wata ayar ita ma Allah madaukaki ke gaya mun cikin surar Isra'i cewa qul aminu bihi aw la tu'minu wato ku yi kace musu aminu bihi ku yi imani da shi alqur'ani ko ma kar ku yi wato susuwa kenan quraishawa ko kafirai na zamanin manzo ake ta ya gaya masu ku yi imani da shi ko ma kar ku yi innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani lil azqani sujadan waɗannan da aka ba su ilimi gabanin shi alqur'ani aka sauka musu da at-taura kinan ko injila izaitila alaihim in aka karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada sai su fadi a wuyayensu suna masu sujuda waya ƙuluna su subhana rabbina in kana wa'adu rabbina la maf'ula tsarki ya tabbata ga ubangijinmu duk da ya kasance alkawarin ubangijinmu abin aiwatarwa ne abin aikatawa ne na cewa wannan ƙur'ani zai zo wannan manzo zai zo kuma abin aiwatarwa ne Allah ya aiwatar eh kuma sun an gama za a yi tashin kiyama shi ma da alkawari ne na Allah za a aiwatar da shi wannan ayoyi suna nuna mana cewa ayana abin da take nufi wato idan da ƙur'ani ya zo wanda Allah ya zarta su da shirya daga cikin Yahudu da Nasara to sukan karɓa su farin ciki da abin da annabi ya zo da shi amma akwai wasu ƙungiyoyi su kam sukan yi inkarin wani sashi na alƙur'ani shi ko ƙur'ani baya karɓar tsaccanke ka yadda da kaza ba ka yadda da kaza ba dole gaba ɗaya ƙur'ani ka cokan ake imani da shi a imani da wasu ayoyi a kafin ce wasu Allah baya karɓar wannan Allah ce kul inna ma umirtu an a'budu Allah to ka ce masu ni an umarce ni in bauta ma Allah wala ushriku bi ba zan hada shi da kowa ba ba zan shirka shirkanta shi da kowa ba a rubuko ha ban ji gyaran ba ushirika to ushirika dinan eh, ko fataha ce ushiriku ne ce to kuskure ne na na harshe qul inna ma umirtu an Allah wala ushrika bihi ushrika wato ai umarce ni bauta ma Allah sannan kada in tara shi da kowa wannan shine aikin dukkan annabawa yasa dukkan ke cewa wato suna wato kowa yazo zai ce malakum min ilahin ba ku da wani Allah abin bauta in ba Allah ba wannan shine aikin duk manzanni su bauta ma Allah shi kadai su umarni a bauta mai shi kadai kuma su hana shirka ilaihi ada'u ilai ne ilaihi ada'u zuwa gare shi na kan kira idan duk wata da'awa da mutum zai to ya zama da'awar shi zuwa musulunci a za yanzu akwai ƙungiyoyin suna nan da yawa musamman wasu ma suna samun tallafi daga waje daga kafirai wasu ce su ma da'awa suke su ma kira suke yi ƙungiyoyi iri-iri suna nan to shi annabi shi abinda ainihin ya ce ada'u wato ilaihi ada'u ilaihi sai da aka fara wato hasr kenan ilaihi zuwa ga Allah ada'u ni nake kira to kai ma kiranka yau da iliminka ko da dukiyarka ko da mulkinka ko da wata irin dama da Allah ya baka to ta zama kira ne zuwa ga addinin Allah zuwa ga abin da annabi ya kira gare shi ba son zuciyarka ba ba wata ƙungiya wacce take shari ce cikin al'umma ba wa ilaihi ma'ab kuma makoma zuwa gare shi take kun ga ashe sai mu duba mu ga makoma tana zuwa ga Allah mu mai da al'amarin mu zuwa ga Allah da ba wanda zai makale ba wanda zai ɓoye ba wanda in mutuwa ta zo ce ni ba zan mutu ba in kiyama ta zo aka tafi filin kiyama ka ce kai ba za ka ba Allah ka samu dace اي me الله يجي وكذا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق نعم الله يقول وكذلك أنزلناه حكما عربيا haka nan muka saukar da shi shi alƙur'ani hukuman ya zama mai bayani na hukunce-hukunce arabiyan kuma da yare ko da harshen larabci ba da hausa ba ba da yarabanci ba ba da turanci ba wala inita ba ta ahawa ahun ba da ma ja aka minal ilmi idan har ka bi soye-soyen zukatansu da ra'ayoyinsu ba da ma ja aka minal ilmi bayan abin da ya riga ya zo maka na gaskiya na ilimi ka riga ka san gaskiyar ka san ilimi to sai ka bi soye-soyensu Allah ya ce malaka min Allah min waliyin ba ka da wani majibinci wato wanda zai kare ka daga Allah wala waqin babu kuma wani mai baka katanga da kariya ba ka da majibinci da zai jibince ka ya taimake ka duk sadda bayan ga gaskiya ka santa sai ka barta ka bi soyayyen zukatan wasu to Allah ba za ka sami wani taimako daga Allah ba sannan kuma ba za ka sami ta kariya ba daga wato fushin Allah to a wannan aya za mu ga cewa a ƙur'ani an saukar da shi ne da larabci wa kazalika anzalna hukuman arabiya shi ƙur'ani hukunci ne hukunce hukunce ne ba ta tsinniyoyi ba ne kamar yadda su kafirai suke faɗi in an ce hukunci rani in ka cikin shi duk za ka ji bayanin sallah azumi zakka hajji zamantakewa cinikayya auratayya komai makwabtaka duk wani abu ƙur'ani an yi bayanin shi sunan manzo ta ƙara sannan kuma fahimtar magabata an ƙara sharhi su ne sahabai kira to sannan sai aka ce mana an sauka hukuman domin ya zama Abin da zai zama ana yanke hukunci da shi kenan eh zanna eh, anzalna alayka alqur'ana muhkaman eh sana mu'raban da larabci larabci Allah ya ɗaukaka shi ta sababin ƙur'ani da aka saukar da shi sauran yarika wasu duk sun ɓata babu su saboda me ba a saukar da wani littafi da wannan yaran kuma aka ce za a tsare shi littafin daga canji ba sai ƙur'ani ina nahnu na zikira wa ina lahu mu muka saukar da ambato ƙur'ani Allah ce kuma mu muka ɗau gabara kiyaye shi wannan alƙawari da Allah na kiyaye ƙur'ani shi ya sa larabci ya sami ta goma shi ya sami gata har yau harshen larabci bai ɓata ba ba don haka ba da tuni larabci ya zama shi ma labari sai ka shiga cikin larabawa na saudiya su daban gargaliyarsu na masar daban na nan irin su tunusiya daban su algeria da ka tafi ba larabci suke irin na ƙur'ani ba yanzu haka gargaliya suke yi na can daban na can daban amma inda za ka yi larabci wanda aka saukar da irin wanda yake cikin alƙur'ani ba sai ka karanta alifun ba'un ta'un sa'un. ko kai ɗan balarabe ne a yau kuma sai ka karanta na hau na ƙa'idojin shi larabcin ya ma sai ku je ku karatu da larabawa a kafin rizol na jarrabawa sai ka ga 'ya'yan laraba ji sun faɗi na hau sun faɗi larabci baƙaƙe 'yan afirka su kuma sun ci larabci saboda me da kai ba harshen ka ba ne tsaya za ka karanta shi ka san shi shi ko yana jin kamar yaren shi ne amma yana yi da wannan gargaliyar bai mai da hankali sai a zo jarabawa kaga ya kasa cin hau saboda ya bar larabci tuni kun fahimta to ƙur'ani har yau in kana so ka ji zaƙinsa da garɗinsa sai ka karanta shi da larabci yanzu nan na karanta ne ɗan kuskuren wasali da harshe alaran maji bai banni ba na wuce sai da ya gyara ƙur'ani mu'ujiza ce tashi ka isa ka ƙara harafi ko ka rage ko ka cire ko kai waye banda wannan kare da Allah ya ba Qur'ani da tun an canza shi ba abinda ba su kula kula canza shi ba amma ina da sun yi za a dago za a gane kuma za a da al'amarin saboda Qur'ani an saukar da shi ne kamar yadda muka ji a wannan ayar an saukar da shi da larabci ba wai da wani harshe ba hukuman arabiyyan hukunce-hukuncen da ke cikinsa tabbatattu ne tabbatattu ba su ba za ka je ka canza hukuncin da Allah ya saukar ba eh da jiya an ce riba haramun ce eh kuma sai a ce a'a riba sunanta riba ko kuma da larabci suna kiranta fa'ida babu wata fa'ida tana nan riba riba ce a da ta haramta ta ka koma cikin bakar ji haka nan jiya da aka haramta ta hukuncin ta haramun haramun ce har duniya ta tashi ba wanda ya sai canza zai ce jiya halacci haka haka in ka ɗauko ababen da aka ce a yi su ma wajibi ne suna nan babu canji hukuman arabiyan sai dai ka karanta yanzu za ka ɗau fassara ta hausa fassara ce ba wai lafazin ba ne ka ɗau na turanci ka ɗau na faransanci yarukan duniya duk za ka iya tarjama ƙur'ani a tafsirinsa amma shi lafazin larabcin lallai lafazin ƙur'ani da larabci ake rubuta shi kuma sai da alifun ba'u shi shine muke jin alif lamim a farko farkon surori idan a nuna mana mu'jiza irin ta alkur'ani wacce Allah ya saukar masa da kuma wannan mu'jiza ta shafi harshen larabci shi yasa kowa musulmi da hau wato ina so in ce da dan baki dan Afirka da ba larabi da yan Europe da kowa sai ya karanci larabci shi na malamin suke cewa da ayan nan tana nuna kamar koyan larabci wanda zaka iya karatun ƙur'ani aƙalla wajibi ne ga ɗan musulmi ya sa ake ta ƙoƙarin kau da 'ya'yan musulmi da karatun alƙur'ani yadda alhamdulillahi mu dai nan ƙasar musamman mu nan arewa har yau wannan abin bai zo ba suna yakin amma makarantun ƙur'ani ana ta karatu yara na karantawa kuma suna haddacewa maza da mata ba sai mu sama Allah godiya amma wasu wuraren fa an ci su da yaƙi wasu wuraren ƙasashen da kuke jin labari an ci su da yaki za ka ga kana ganin mutum balarabe amma ba zai iya karanta maka ƙur'ani ba in kana karanta sha'awa yake na mamaki ba zai iya ba da tiri ya rabu da ƙur'ani to mu ma dai yanzu ya ɗan fara gangaro mana nan amma dai ta can haka a ce karanta fatiha fatiha ta gagara kaga wannan matsala ce saboda haka ya uwa a tashi a karatun ƙur'ani a iya larabci domin shi ƙur'ani ya sami gata yanzu ana nan ma ina karanta za ka ji gwanin daɗi karatun saboda me da larabci yake yi in an ce da larabci wurin ha za ka ce ha wurin ƙa za ka ce ƙa wurin ha za ka ce ka gaba da hausa ba inda hausa ce hausa ba su da ha ba su da ƙa ba su da ba ba su da su da larabci duk sai ka shigar da waɗannan cikin karatunka in ko da hausa ne kaga sai ka ce ko alhamdu hamdu na wurin mai kamar da haɗin amai da shi alhamdulillah rabbil alamina alamina a wurin hamza ce alamina ainun ne da larabci alhamdu ha alhamdulillah rabbi ra rabbil alami wannan ne larabci an buɗe makarantun manya dan Allah a je a koyi larabci nan santa an buɗe an fara gwanin ban sha'awa an cika ƙarshe sai suke ba mu labari mazan duk sun zai zai sun daina zuwa sai a buɗe makarantar mata ta ɗore mata faka domin hidindiminsu kula da yara kula da gida yin abinci amma sai makarantar mata ta ɗore amma ta maza manya ta koyar larabci musamman ta gari sun gudu da an zo an fara an tsare shi ya karanta ha ya karanta sai sai an matsa mai sai gudu to da Allah a daure a koma a ci gaba da koyon larabci kuma a rika zuwa karatu tsakanin magariba da isha yana da muhimmanci Allah ya ce wala ba ta ahwa ahu idan ka bi soye soyen zukatansu ba da ma za ka min ilmi bayan gaskiya ta zo maka malaka min Allah min wali ba ka da wani majibinci zai taimake ka game da Allah ya tsare ka daga azabar su da malamai su ce wannan aya tana magana kan malamai mabuta ilimi ka san gaskiya ka karanta ta ka fahimce ta ka kyaki da ita saboda wani abu na duniya da za ka samu in ka faɗi gaskiyar kila wani zai ji ba daɗi shi kuma wani yi ne maka wani abu kenan ka ƙi faɗinta ko kuma a kanka karan kanka ba za ka aikata ta ba don kar a sa maka wani suna daban ko ka a tsane ka ko kuma karatunka a daina zama sai dai ka zama kai ga kanan a rasa ina ka sa fuska malaman suka ce lallai daga cikin wanda suke magana ibn kasir wanda tafsiri na ke gaban shi ya ce wa haza wa idun li ahlil ilmi wannan narko ne da jan kunne ga ma'abuta ilimi an yattabi'u subula ahla dalalati su bi hanyoyin ma'abuta ɓata ba da masaru ilaihi min suluki sunnati nabawiyya bayan da sun bi hanya ta wato sunnar annabi sallallahu wal mahajjatul muhammadiyya bayan sun bi gwadabe na manzo sallallahu sallam sun gane daga baya kuma wato sai su kauce nace suna alaman ja'a biha salatu wassalam suna kan abin da annabi ya zo da shi rana tsaga kuma saboda wani abu na duniya sai su bar wannan su bi hanya bata kaga wannan halaka ce saboda wani abu na duniya da girma da za ka samu da kafiran duniya ne yanzu inda ka zama lalataccen malami in za su kawo tallafinsu in za su kawo tsahukin ta hanyoyi daban-daban ba za ka gane ba za ka za mu fara shahara ka ana ɗaukaka ka a gayyace ka nan conference nan ina ne nan ana saboda sun san ka fara fatoyi irin yadda suke so amma muddin kana tsaye sun sai da za su sawa safa ka kai ba gidaje a yau ka gane da duniya take tafiya ba ba ka gama sun ba ba ka zama social ustaz ba sai ka fara fatoyi irin yadda zai daidai da rika dun wato nusan nasi ka bokara shi da zai daidai da son zuciyarka ko kuma son zuciyar wanda za ka yi fatawa to wannan ayar babban narko ce ga masu wannan duk wanda zai tsau hanyar annabawa ya riƙa fatawa da sunan mai Allah ya ce mai annabi ya ce wallahi ji tsoron Allah ga abin da Allah ya ce wannan annabi ake gaya ma annabi ba zai Allah ya san annabi ba zai kauce ba kuma ba zai bi son zuciyar kowa ba amma shi ake gaya ma don al'ummarsa su guji wannan fanɗarewa eh shi yasa aka ce me wala in ba ahwa ahum kai manzo idan ka bi soyayya soyayya su ba da ma ja ka min ilmi ba abin da ya zo maka na ilimi da hujja malaka min Allah min wala walawa ba ka da wani wanda zai baka kariya ba ka da wani majibinci da zai jibinci al'amarinka game da azabar Allah saboda haka mu ji tsoron Allah Allah ya tsare mu Allah ya ci na'am likulli ma yasha wa Na'am, Allah madaukaki ya ce wa laƙadai arsanna rusulan min ƙablika, hakika mun aika da manzanni gabaninka, waje an na lahun azuwajen wa zurriya, muka sanya masu mateku na aure ko muka sanya masu zuriya ‘ya'ya kenan da suka haifa da jikoki wa makarin le rasulin an yi atiya bi ayati ba wani manzo da yake da ikon ya zo da aya wato mu'jiza kenan illa bi iznillah sai da izinin Allah li kulli ajalin kitab kowane wato ajali lokaci kenan kitabun rubutacce ne wanda aka rubuta mashi faruwa shi lokacin kowane ajali da abu zai faru to kafin ya faru dama can kita rubutacce ne wannan karatun da muke an rubuta shi yau za a yi shikenan azumin nan da muke an rubuta zamu oh duk wani abu da ka sani wato ainihin li ajalin kita yamhu Allahu ma yasha wa yusbit Allah ya kan shafi abin da ya ga dama na hukunce-hukunce wa yusbit kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama na hukunce-hukunce wa yanda hu kitab a wurin Allah asalin littafi yake ne laufi mafus, wurinsa shi ne yake da shi kuma shi lauhul mahfuz komai na cikinsa? eh domin Allah tun kan halittu sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin ya halitta alƙalami na ƙudara. yasa aka rubuta duk abin da zai faru a wannan duniyar da shekara hamsin kafin a halicci duniyar ma yasa duk abin da aka yi dama yana can can yana can shi ne asali sai dai lokaci a jira ya faru to wannan aya ita ma kamar manzo sallam ana haƙurtar da shi ne cewa kar ya damu idan ana nema a tuhume shi in shi manzo ne me yasa yake aure me yasa yake da ƴaƴa kamar yadda tambaya suke tambayi ya yake zuwa kasuwa ya yake cin abinci ya yake waye duk aka yi masa rahi wannan dai izgilanci ne irin na kafirai su a gurin su manzo kamata ya zama kamar mala'ika bai ci bai sha to mala'ika za ka yi koyi da shi yanzu annabi da bai aure ba ina za ka san suna aure wurin wa za ka koyi ta in mala'ika ne shi bai auren ba to ya ce ku yi aure to ya za ka kwaikwaya bai yi ‘ya'ya ba ya za ka sami yadda ake karbe duk komai haka abinci da bai ya za mu koyi sunna cin abinci ake ci hmm? har ya zo yana ci za su ci abinci yaro ya taho agam zai saka hannun shi na hagu sarab annabi ya riƙe hannun ya ce ya gulam san me la ko sannan me kul bi minika wa kul min kaga da babu cin abinci ina za su wannan sunan sai da za su ci abinci yaro ya taho dan nan zai saka hannun hagu annabi ya rike hannun ce kai yaro ka ambaci ka ambaci sunan Allah tukunna ka ce bismillah sannan ka ci da dama ba da hagu ba sannan ka ci gaban ka ba gaban wani ba kaga annabi da da bai cin abinci a sami wannan sunan to duk abin da suke inkari to shine ana ke ga manzo wala kada arsalna rusulan min qablika hakika mun aika da manzanni gabaninka ko da muka aika su su ma irin ka ne mutane ne akwai bashariya tare da su wato manzanni ne Allah ya fifita cikin mutane ya ba su manzanci amma ɗabi'u na bashar suna nan tare da su ɗabi'u na ɗan adam shine za ka ci za ka sha za ka jinwa za ka yi aure za ka yi gyangyaɗi za ka yi bacci duk waɗannan abubuwa an sama manzo saboda mu sami abin koyi Allah yana da ikon ya aiko wato manzan da baya cin baya sha ko har ma abin da muke cewa kuɗi a bashi kuɗi ya fi kowa ba ruwan shi da bara amma duk ba haka ba don a nuna mana ƙofofin barin su ake don kowa ma ya amfana to kaga ya ke ba annabi haƙuri ce ai kafin ka mun aika da manzanni sannan waje an na lahum azwajan mun sanya musu mateku na aure wa zuriyatan da kuma zuriya ƴaƴa kenan ibn kasir yace anan kazalika qad ba asnal mursalina ka basharan hakika haka nan gabaninka muka aika da manzanni kuma dukkan su ƴaƴan adam ne eh ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ya'tuna zawjat eh wa yuladu lahum waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya eh wannan manzanni da muka aika suna cin abinci suna tafiya su je kasuwa su saya su sayar sannan suna zakke ma matansu na aure sannan kuma suna samun ‘ya'ya don suna haihuwa eh? sannan muka sanya masu mata na aure da zuriya annabawa aka ce duk annabawa sun haihu a tarihi annabi isa ne kaɗai ba a da tarihin ya haihu annabi isa alaihi salam ko amma dukansu su har da ma wanda ya roki Allah cewa kada eh ko wala tuzarni farda ne ko ya take rabbi la tuzarni fardan wa anta khairun haka ya roƙi Allah kaka bani ni kadai ba ni da magaji kuma dai haka annabawa zaka ga sun roƙi ayya kuma Allah ya ba su shi yasa ya masu ƙoƙari su zagi manzo su aibata shi wai me yasa shi yake da mata tara kuma ya hana al'umma ta su su auri hakan sai daga hudabin da ya ƙasa ai ba ta manzo za a yi to wannan sai ka yi masu raddi ka ce to ai manzannin da aka aiko da duk kunya da su ba kunya da da nabi dawuda ba an ce yana da yana da mata nawa tasa'in da tara aka ce yana da mata tasa'in da tara annabi sulaiman matan shi nawa so da mai tasa'in da tara da mai tara kuma kun yarda da wancan kun imani da shi ko saboda kawai kuna so ku aibata manzo sallallahu kuma auren manzo da yana mata tara duk da wani dalili masa ɗaya ce ya aura budurwa ita ma tana yarinya ficiciya ta shekara shida sauran nan duk zawara ya aure su don wata manufa da wani tallafi da taimako to ina magana shawa anan amma saboda kafirai makiya Allah ya za su aibata musulunci ya za su aibata wanda ya zo da musulunci haka suke rubuce-rubuce iri-iri wai annabi shahawani ne mutum ne mai yawan sha'awa shi yasa in zai tafiya he da matan shi in zai wa a'a to laifi ne ka tafi da matan ka? ai da aka haramta maka zina sai aka halatta maka ne matarka ta aure to me laifi za ka yi tafiya ka tafi da matarka don ka kare kanka ana nufin in ya tafi ya je hotel ya je wani wuri daban manzo sallallahu duk abin da ya zo da shi ya zo da shi a matsayin mai koyi shi ya sa Allah maɗaukaki wato ainihin ya saukar da aya a kan shi manzo shaƙul innama ana basharun mislukum yuha ilayya ka ce masu ni ku sani kaɗai mutum ne kwatankwacinku babbanci na da ku ana man wahayi annabi ana yi mai wahayi amma wajen bashariya yana bacci yana gyangyaɗi yana gajiya yana ci yana sha yana aure duk wannan an sa kuma akwai hikima cikin haka ba kasawa ba ce ga manzo a a ɗaukaka ce sai dai ya bambanta shine inda Allah ya ce yuha ilayya ni ana man wahayi kai ko ba a maka wahayi a cikin ma wanda ake ma wahayi shine duk sama da su sune manzanni ulul azumi guda biyar shine shugabansu a cikinsu kuma shine ƙololuwa wannan shi zaka ba annabi matsayi amma ba ka je ka kawo wani magana ta daban ba manzo sallan cikin buhari da muslim hadisi ingantacce ya zo yake cewa amma wato amma ana fa asumu wa aftir wa qumu wa anam wa akulu allahma waya." turwaya wa wajen nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni eh manzo sallam yace ni wannan magana ya faɗe ta ni lokacin da wasu sahabbai guda uku suka sai suka zo suka ɗau wani rikici suka raina su ibada da suke wani ya ce shi bai ƙara bacci kullum da dare sai kyamun laili wani ya ce shi bai ƙara aure don auren ma zai shagaltar da shi wani ya ce bai ƙara ci da rana kullum azumi na bai ji dan da nan ya maza maza ya ce ni dinnan na fi ku jin tsoron Allah na fi ku sanin Allah na fi ku jin tsoronsa amma ina azumi kuma ina sha ya yakan yi azumi na nafila kuma yakan sha wani bin ma ya kan ba azumi a ce har ma ko baya yi wani kuma ya rika yi sannan ya ce ina tsayuwar dare kiyamun laili kuma ina bacci ne ma take wajibi a gare shi ya yi hal muzammil qum laila illa kalilan nismahu aw kwasu minhu qalila a zida alaihi wa rasulul qur'ana tartila yace sannan ina cin nama sannan ina kuma auren mata wanda ya yi kyamar suna ta ta aure falaisa ne ba shi tare da ni ya yan uwa ashe shekaga maganar cewa suna tuhumar shi da aure to kafinsa annabawa duka sun yi kun gane da kyau kuma sannan ga abin da aka gaya mana a wannan aya kenan tana nuna mana ashe aure suna ce ta manzanni samun zuri'a suna ce ta manzanni ka zauna ka ce za ka zama kamar fasfo su ma fastocin ai ƙarya suke ya yin aure ko mata ɗaya kuma ya koma ya ta danne matan mutane ba ka yake samun su bane wai wai wai sa albarka wata albarka za ka sa kaje ka yi saramu abin da suke kenan shi ya gangaro cikin musulunci sai a ce za a je a kai shehi zai sa albarka zai waye da haka ake wannan kasantar amma alhamdulillah yanzu ana ta karatu na ga da wahala wani matashi ya aure saboda biye shi da shehi da ce zai kai mai matar shi yanzu na jin da an kakkaɓe wannan wannan ta tsara da ƙazantar ko saboda karatu da ake ta yi ba Allah ya sa mu gane kamar an nuna man lokaci a ayar ba mu gama sharhin waccan ba sai mu tsaya nan ko amma kana da rasulin din nan sai mu tashi insha Allah sai mu karasa shi abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a aladan abin kuma ne kuskure Allah ya gafarta akwai wata da ta rubuto ko tambaya ce ko mai ita dai bayani take wai da mijinta suna zaune lafiya kuma daga baya sai da ya wata sai watan sai kamar ita a ganin ta ta shiga tsakaninsu kamar an sihiri ya zama baya kula ita wacce ce wannan takardar da 'ya'yanta duka ya sai abinda waccan ɗin ta ce shi yake yi har mahaifansa ma bai jin maganar su sai ta da wannan mata to yanzu ta aibata wata addu'a da za ta yi ko ta sami magani na wannan waraka ko kuma a mata dai addu'a Allah ya yi mashi shirye da shi to ina ga na farko dai irin shi wannan tambaya tana da abin da take ne tana da kamar likita ne kawai don ka faɗi haka akwai buƙatar bincike da mata ta zo ta faɗi matsala tsakaninta da mijinta irin wannan to gaskiya ba da wata fatawa dama ita ba fatawa ce ba addu'a ne da ke nema sai mu ce in abin da take faɗi haka ne Allah ya yi ma wannan nata ya sa ya dawo ya zama adali tsakaninsa da matansa idan abin da ta faɗi ne amma irin wannan magana ita tana buƙatar kamar da likita zai zo sai ya bincike cuta tana zaune da mijinta da abokin zamanta ba a san me ya sabbaba hakan ba ko ita amarya ce da ta zo ta rungumai tana ta tarairaya shi tana ta kyautata mai sai kuma kila zafin kishi ta jingine shi shi ma ya jingine ta ta gani ba za a iya ganiya ba dole sai an zauna da ita an fahimci matsala domin akwai wannan matsalar da suke ta faruwa mata sun sa ma kansu kishi mijinsu ba zai karo aure ba to da ya karo ita amare da take ta waye ta zo ta wanke mai takalma ta mai wanki ta rika shafan shi tana mashi eh, me ake cewa tausa abinci iri-iri da sauransu duk abin da zai duk abin da za ta mai ji daɗi wanda bai saba wa shari'a ba ta mai ita kuma waccan zafin kishi tana ta daɗa kumbura tana daɗa nesa da kyautata mai ita kuma zuciya Allah ya da son wanda ya kyautata mata zai ga in ba yana ƙara nesa da ita ita ma tana ƙara nesa da shi to irin wannan tana buƙatar a zaunar da ita ita ma ta koyi abin da wasu take abubuwan da take mai na kyauta ta ke jin daɗi ke son ta ita ma ta zo ta riƙe yanzu sun san akwai wannan kisoshin ko da yawa wata da ta gane wannan kisisinar ita ma ta fara shikenan sai aka sami waraka wannan magana wai an mai magani ko an mata ko duk ba wani magani wa ya kamata wannan tambayar a mai da ita ga mai ita don Allah ta je ta bincika in ita ce da matsalar ta gyara in kuma abin da ta faɗi ne an mai magani an shiga tsakani to Allah ubangiji ya yaye mashi ya ba shi lafiya addu'a ko da ta ce ai azkar ne na safe na maraici da za ke ta yi Allah ubangiji ya tsare ta daga sharrin masu sharri duka wani sihiri falaki da nasu zai Allah yana tsara mutum daga wannan Allah kuma ya tsara al'umma gaba daya ina karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya wannan wata da muke ciki duk abin da ake samu Allah ka bamu na rahama na jin kai na yantawa duk alkhairan cikin wata na Allah ka sa da mu Allah ka shiri al'umman ka shiri matasan mu Allah ka buɗo hanyoyi na arziki na wadata na kunci duka Allah ka yayi Allah ka shirye da matasan mu Allah ka shirya da mu zuwa daidai ka nuna mana daidai ɗin ka bamu ikon bin daidai ka nuna mana karya ka bamu ikon guje mata rabbana la tujzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin